ya zuwa yanzu dai alhazan jihar bauchi guda 760 ne aka kai su ƙasa mai tsarki domin soke farali a jawabinsa ga mahajjatan gwamnan bauchi bala abdulkadir muhammad ya bukaci mahajjatan da su yi addu'a wa ƙasa don samun zaman lafiya. Muna godiya wa Allah da ya kama wannan lokaci mai albarka. To a gaskiya yau rana ne na tarihi bayan shekara biyu da muka samu kanmu za mu tafi aikin hajji. Mun gode wa Allah. Mu a can ƙasa mai tsarki mun yi tanadin wurare masu kyau. na masauki wanda yake kusa da harami musamman ma a garin maka muna kiran ku ku yi kokari ku yi ibada don wannan lokaci ne da muke bukatan ibada muke bukatan addu'a muna bukatan addu'a saboda za mu shiga wani karni na siyasa na zaɓe allah ya sa mu 'yan siyasa mazamanto masu tsoron allah kuma mu natsu a yi abin ba tare da koromiya ba ba tare da batanci ba kuma allah ya sa a zaɓo shugabanni wanda suke da kishin al'umma wanda suke da tausayin al'umma allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya kuma a yi addu'a a yi ibada kuma allah ya karɓi mu kada a mance da ƙasa kada a mance da iyaye musamman ma wanda suka gabata da wanda suke da rai da sauran mu na jihar bauchi da malaman mu. da sarakunan mutane daga wasu jihohi kamar yadda ake gaya mana daga gombe daga kuma plato za su zo su tashi a bauchi a nata jawabin babban mai shari'a na jihar bauchi hajjiya rabi talatu umar ta gargaɗi maniyyatan da su kasance masu bin doka su kuma ƙaurace ma tafiya da abubuwan da ƙasar saudi arabia ta hana shigowa da su ƙasar ta ina so ah, in jawo hankalin alhazai akan dokokin saudi arabia saudi arabia kasa ce wanda in ta ce karka tsallaka nan to karka tsallaka bin dokokin saudi arabia shine zaman lafiyar mu duka idan suka hana shigar da wani abu wanda ba bisa ga'ida ba don allah ina roƙon alhazai kar ku shigar da abun da zai jawo mana damuwa to duk ma wanda bai ji bari ba zai ji uhu abun da ya shafi kwaya tunda an sha kama alhazai da shigar da kwaya saudi arabia so ina jawo hankalin alhazai a bi dokokin saudi kuma a kiyaye duk abin da suka ce ba sa so shi ma nasa jawabin amirul hajji na jihar bauchi sarkin katagun alhaji umar faruk ya buƙaci mutanen da aka ɗauka domin yin hidima wa alhazai da su tabbatar ba su ba da kunya ba. members na amiral cikin ina tabbatarwa da gwamna mun ɗauki wannan assignment da ya bamu za mu yi aiki tukuru za mu da bauchi kunya za mu taimaki alhazanmu allah subhanahu wa ta'ala duk abin da muka yana gani duk wanda kuka gani da wannan falmara ko identification kuna da dama ku je ku same shi don ya muku bayani abdulhamu muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya